ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه Wa الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما duk wanda ya kashe mumini da gangan ba tare da wani haƙƙi ba to sakamakonsa shine shiga wutar jahannama yana mai dawama a cikinta matukar ya halatta hakan kuma bai tuba ba sannan Allah ya yi fushi da shi ya kore shi daga rahamarsa ya tanadar masa azaba mai girma saboda aikata wannan babban zunubi